ajanda su ta goma sha tara ta ƙarshe shine kada bahaushe ya auri bafulatana kada bahausa ta auri bafulatini daga yau a jalayi kada aure ya sake haɗawa tsakanin bahaushe da bafulatini shi ma da irin wancan ne bai taɓa yiwa kuma shirme ne kuke yi kuma wata manufa ce mai nuni da kuka zo da ita sannan kuma idan kun ce kada bahaushe ya aure bafulatana daga yau kada ba bahulatani alance muku aka yi hulata ni shi ke neman wato na ita ce ke neman bahaushe ya aure ta a'a ai aure shi Allah ke yin sa kuma Allah ya haɗa su addinin su ɗaya kuma addinin su bai hana musu aure tsakanin wannan da wannan ba amma inda za a koma ma kabilancin ne da kabilancin ake ba addini ba ku kuna ganin cewa ba bafulatani zai auri wani wata kabila wadda ba tashi ba akwai wata kabila da ta kai fulani kai kake tsammani kai da a ce ba da addini ba ai addinin ne ya sa har aka halatta har aka koma aure aka koma aka ci gaba da aure tsakanin fulani da sauran kabilu amma in ba da addini ba akwai wata kabilar da ke da kimar da darajar da har za ta kyamaci auren ba na? je ka bincika ko je ku bincika ko je ka kai ma da kanka ka sani ba sai an gaya maka ba duk arewacin Najeriya gaba ɗaya kakaf babu wani mutumin da ya mallaki sama da miliya hamsin maganan nan da muke maka wanda bai auri ba fulatana ba ko bai nemi auren ba fulatana ba sai dai in bai samu ba babu wani wanda ka ga bai auri ba fulatana ba to sai dai idan ya zama kila bai same ta ba ne ko kuma Allah bai buɗa mai hannun da zai iya aurinta ba amma idan dai aka buɗa in dai Allah ya buɗa maka dole sai ka nemi bahulata na ka aura wannan kuma shine abin da ke faruwa a yanzu haka a Najeriya kuma har gobe haka take je ka bincika dukkan sarakuna akwai sarakuna waɗanda suka fulani ne su ne ke da yawa akwai wanda ba fulani ne ba manya manya ne yanzu kamar misali ka je zuru ai ba dakkare ne a shugaban au ne sarkin zuru je ka bincika mata nawa ne gare shi fulani je ka bincika manya manyan masu attajiran mu na Najeriya wanne attajiri ne da ya fi miliyan ya fi karfin miliyan hamsin da bai auri ba na ba kai ba wannan ba binciken da muka bincika muka gano ita wannan shugaban taku yar ta'addan nan taku wadda kuke wadda a shugaban ku domin don ta'addanci ma mace ta shugaban su su wa'annan masu gurguru ne ga don ta'addanci mace ce wannan matar da ke eh, kuke eh, jagoran ku cikin ta'addancin nan ita ma kanta bahulata nata ta koro ta daga gidan miji shi yasa ta zo ta dauka cewa duk miya guna saboda bahulata nata koro ta gidan miji me yasa bahulata nata koro ta gidan miji shi mijinta Allah buɗa mai ya ga ba abin da ya kamata illa ya samu bahulata na ya aura saboda eh, shine al'ada eh, Hausa duk wanda Allah ya buɗe ma to ya samu bahulata na ya auro shine sai ya je ya auro bahulata na wanda ta hi wannan la'antatta kyau ta fi ta kurkiya ta fi ta albarka wannan ta sa da ta zo sai ta kwace miji ita kuma sharrul bariya da ta gabata iya zama da ita saboda ita bata da albarkar an auro mai albarkar bata da albarka an auro mai albarka bata da kyau an auro kyakkyawa ta tsufa ga yarinya ta amshe miji dole ta gudu to da ta gudu yanzu bata da makiyin duniyan na in ba hilani ba wannan shi yasa ta fito da wannan group ta samu karfafawa daga yahudawa ta samu karfafawa daga kiristoci ta samu karfafawa daga maguzawa ta samu karfafawa daga kasashen waje da cikin Najeriya miyagu makiyan Hausawa makiyan arewacin Najeriya makiyan Fulani sai ta hada da su saboda dama ita ko bata da makiyi a duniya kamar Bafilati ne saboda bafilata na ta ce ta gidan mijinta wannan shine ya faru saboda ka shi yasa ka ga yanzu sun fito da wannan ajanda kada bahaushe ya sake auren na tunda ita an aure na bata ji daɗi ba na ta koro ta a gidan miji saboda ka yanzu kada bahaushe ya sake auren bafilata kada ba hausa ta sake auren ba filla ce to wa'annan da aka aura fa ya za a yi hajiya wa'annan da aka aura already sun aura har sun haya ba, ga su nan yanzu ga shi duk kullun sai naji kun ɓaci giro kamar yadda muka ambata a can baya sai kun ambaci Sheikh Abakar Giro Argungu Sheikh Abakar Giro Argungu ba ku ko san suna na ba gero kuka cewa ba gero na ba to ba gero ba Sheikh Abakar Giro yake kuma Sheikh Abakar Abdullahi Giro yake Giro kuma gari ne cikin abun nan kuna zagi ne kullum yanzu babansa ba kabe ne ba kabe ba haushe ne yana cikin combination na hausawa uwarsa ba fulata nata saboda ka ya koma gefen mahaifiyarsa yanzu ya za ku yi da shi to za ku je ku raba biyu ku ba kabawa rabi ku ba hilla ni rabi sarkin musulmi da mahaifiyarsa ba gobirata babansa ba fulata nata za ku zo ku raba shi biyu sai ku miƙa ma gobirawa rabi eh, ku miƙa ma hilla ni rabi sannan an raba daga yau kuma daga yau ka a sake ka a sake auren ko ko a'a su wayanda an riga an haye su ta wannan hanya kyale su za a yi su ba ni ba ba hausawa ta ce musu hausa fulani ko ko ya za a ce musu muna jiran ku yan ta'adda to jama'a zure yayi tafiya ta yi tafiya za mu dakata ana amman dai kun ji wa'annan ajandodin nasu guda goma sha tara amma wa'annan ajandodin da kun ji mun tsagullo mun zo mun gaya muku abin da suke faɗa cikin wa'annan gurup gurup ɗin nasu duka ba su ne manufarsu ba manufarsu abu biyu ne kaɗai manufa ta farko dai shine ruguza addinin musulunci a arewacin Najeriya manufa ta biyu shine ruguza arewacin Najeriya kanta me yasa nake haka saboda da jin wa'annan ajandodin da kuka gani kuma wanda ke bibiyar su yake sauraren su yake jin abin da suke faɗa zai gano cewa manufar manufarsu shine a ruguza arewacin Najeriya kasancewar arewacin Najeriya su kudu suna kiyaye da ita sun buga sun buga sun ga ba sa iyawa da ita idan aka zo wajen zaɓe aka ce ɗan kudu ya hito ɗan arewa ya hito wallahi ɗan kudu bai iya cin Najeriya dole ne sai ɗan arewacin Najeriya zai ci idan aka ce wannan kirista ne wannan musulmi ne aka ce a yi zaɓe ba shakka musulmi zai ci zaɓe ba kirista ba cin zaɓe a Najeriya haka in kaga an ce dole sai ɗan kudu ya ci to sai dai a ce in su kaɗai na za a yi zaɓe wannan kan dole ya ci tunda babu ɗan arewa amma da za a haɗa su ba yadda za a yi ɗan kudu ya ci saboda an hi su yawa an hi karfin su haka kuma in aka ce ga kirista ga musulmi dole dai musulmi shine zai ci to wannan ya bata musu rai ya za a yi su ruguza arewacin Najeriya shine sai suka fara fitowa da wannan abun sai kaga suna tsokanar mu suna kashe mu a can kwashin bai yi ba suka shigo suna tallata muna addinin su na kiristanci ba mu karba ba fulani sun ki karba hausawa sun ki karba wanda su ne manya-manyan kabilun arewacin Najeriya ba su karba ba to ya za a yi yanzu su zo su haɗa kanunmu guri ɗaya a gara kanunmu mu rinka yaƙi wa junanmu mu mu ruguza kanmu mu ruguza arewacin najeriya to wannan ita ce ajanda su ta farko ajanda ta biyu kuma ita ce addinin musulunci ya samu karɓuwa ya samu gindin zama a arewacin najeriya shi yasa wa'inda ma arewacin najeriya da ba abba musulmai ba wayanda a jahohi arewacin Najeriya amma ana ganin wayanda ke ciki ba musulmai ne ba yanzu musulunci na nan na cin su kamar yadda kasan gobara na cin gari musulunci na nan na cin su Jos ana cewa arna ne ke can yanzu ga su can musulmai sun canye su Jos sun ta yakin musulmai sun ta yakin Hausa Fulani sun yaƙe su sun kasa cin galaba a kansu ƙarshe sai suka dawo suna yakin fulani fulani suka ɗauka musu mataki aka je aka ragargaza su suka gane ba sa iyawa da fulani daga nan suka ja birki suka dawo sannan aka zauna lafiya a a a plateau a Jos yanzu Fulani sun yi ƙarfin su a can duk da su ne saboda an maishe mu kidahumai an maishe mu dolaye yau irin Jos da 50% ko mu ce 65 ma percent 65 musulmi ne a Jos yau wai a ce wai ba a gwamna musulmi a Jos Jos a ce ba a mataimakin gwamna musulmi a Jos Jos din nan da musulmai sun yi kiristoci yawa fa amma kuma haka muka zo muka rufe baki muka kyale musulman mu suka yi shiru saboda kida humanci saboda rashin sanin ciwon kai saboda rashin sanin abin da ke da wato cutarwa gare mu ana cuta muna sai muka yi shiru muka kyale yanzu sun ga ba su yi wannan sun ga ba su da galaba a wannan gurin an sake dawowa benue yanzu 50-50 muke amma ba mu isa a ba mu ko ciyar mana local gamman ba a kiristoci ne duka sun bi mu suna yaƙi mu muna buɗe da baki muka ƙyale. har yanzu ta kai yanzu kuma kokarin suke masu haɗa mu don in suka fito gaba da gaba tsakanin mu da su hausawa mu fulanin mu su ko su fito can da dukkan kabilun da za su ɗobowa su ce za su zo su yaƙe mu wallahi ba su iyawa da mu to ya za su yanzu su ba sa iya yaƙi mu amma za su iya haɗa mu wa buwa juna mu haɗa bahaushe da ne a yaƙi <laughs> suna gehe suna kallo to sun ci nasara wannan shine babban manufarsu ita ce babban manufarsu to kuma sun ga duk wannan ba ta yiwa to shi eh, wato sun biyo eh, wa'ancan ba sa yiwa to ita ce wannan ajandar tasu ta ruguza mu ruguza mu na addini ruguza mu na arewacin Najeriya karka daɗa karka kara wa'annan manuwayin duka da kuka ji na ambata muku kuma mun biyo su tiryan tiryan muna mun yi bayanin su tun daga na ɗaya har zuwa na goma sha tara nan to a karshe dai za su koma biyu ne ruguza mu ruguza addinin mu Allah ka rabba mu da makiyan Allah makiyan addini maguzawa kiristoci ƙungiyar kan mai yaƙin mu zahiran wa batinan Allah ka yi muna maganin su kuma da yarda Allah ba za su ci nasara ba da yarda Allah ba za su ci nasara ba ba haushe albarka ba yarda da wannan hudu ba ta shaidan. ba fulati ne albarka ba yarda da wannan hudu ba ta Sau saboda ka ba za ku iya ba da yarda Allah amma muna kira gare ku in kuna buƙatar tallata addinin ku ne yadda kuka ga wa'annan malama addini na tallata addinin su suna karantar da addinin su cikin lumana kuma ku je ku ci gaba da karantarwa in wanda ya ga dama addinin ku yake so sai ya bi ku ba mu da matsala wanda ya ga addinin ku baya da kyau baya bai da matsala muna kira zuwa gare ku ku rinka kira zuwa ga addinin ku ku bari mu ma mu ci gaba da kira zuwa ga addinin mu muna kira zuwa gare ku yadda kuka san kabila ku kuna son ta to mu ma kabilun mu muna son su muna son Hausawa muna son Fulani babu kabila da ba ma so saboda ka ba ma yadda a ci muna zarafi ga wata kabila ba ma yadda da wannan ku tsaya bisa ga taku kabila ba mu ci zarafin kabilar ku ba ba mu ci zarafin addinin ku ba ba ma zagin annabin ku ba zagan muna annabin mu ba ma zagin malaman mu ku zabba zagan muna malaman mu ba ma zagin sabban annabi isa da annabi musa ku ba zagan muna sabban annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ba ma zagan muku fassocin ku ku bar zagan muna mujaddadi ba ma zagan muku malaman mu ku ba zagan muna malaman mu na addinin musulunci muna son kabila mu yadda kuke son taku kabila muna son fulani kamar yadda muke son waton bahaushe muna son hausawa muna son fulani ba ma son wanda zai zo ya ci zarafin bahaushe ba ma son wanda zai zo ya ci zarafin bafulatani saboda ka kowa ya tsaya akan kabilancinsa wallahi idan matsalar kabilanci ake baku isa ba wallahi babu kabilar duk afirka wadda ta isa ta yaƙi da fulani ta ci nasara ina gaya muku nan. duk gamin gambiza ne ake yi a ɗobo wannan kabila yamuri a ɗobo wannan kabila uh, ido a ɗobo wannan bakatafe a ɗobo wannan bayarbe a ɗobo wannan kaza a ɗobo wannan rubabben bahaushe a ce za su zo su yaƙi fulani dukkan haraɗa su gaba ɗaya wallahi ba sa iyawa ina tabbata maka duk ƙasashen afirka gaba ɗaya babu kabila ɗaya da ta kai fulani kuna ji kun ta kanku ji kuna faɗa a group ɗinku cewa ai yanzu gashi nan duk kasashe Afirka ana yaki da Fulani ana yaki da Fulani an ci nasara akan su wallahi ba mai yakin kabilanci yake ba ba mai cin nasara akan yakin kabilanci amma in kuna iyawa ga hili ga mai dokin Fulani suna nan daram akan rike da madafun iko suna nan daram akan rike da ilimi da karatu da karantarwa suna nan daram a kasar Najeriya suna nan daram a Niger a Sudan suna nan daram daram Sudan asalin ta ma in kun koma ma tarihi don naji kun tsallaka kun je can Sudan kun samu wasu rubabbun Hausawa su ma kuna ganin cewa suna nan suna fitowa zaka ji mutum yana hausa ma ba ko ba Haushin kore albarka ba wai yana sukan Fulani je ka bincika Sudan can ne ni PhD digiri dina na uku a Sudan ni yi shi na tabbata ma da cewa asalin ƙasar Sudan ma in ka je ka bincika Fulani ne larabawan da kuke gani cewa kuna ce musu larabawa na ba larabawa na ba fulani ne wallahi fulani ne ka kalli jikinsu ka kalli jikin larabawa ka gani ka kalli jikinsu ka kalli fulani ka gani ka kalli jikin fulani ka gani in ba su da alaka da fulani a'a saboda kawai ana son larabawa shine suka kama jingina kansu zuwa ga larabawa har suka zan larabawa wallahi fulani ne su ne rike da kasar sudan wa'annan larabawa da kuke gani fulani ne su ne rike da kasar naje aka shirya wata dina a sudan ni halarci wannan dinar muka zo muka wanda ya tafi da ni wani bahaushe ne ɗan asalin ƙasar gega a jihar kebbi shi kuma yana can a duwaim yanzu shi ne muka je tare da shi a motarsa muka halarci wannan dinar muna eh, cikin wannan dinar sai shi bahaushen da ke ya san matsayina sai kira wannan wanda ya shirya wannan dinar alhajin da ya shirya dinar sai ce mai kasa wannan ya ce bai sanni ba sai ya ce ma yace mini ka san shi nike ban san shi ba yace to ba fulatani ne amma baya jin fulatanci da yace min fulatani ne sai nace ba fulatani ne yace ba fulatani ne sai ni dauka cewa yana ma jin fulatancin sai yace ai bai jin fulatanci sai dai mu yi magana da communication da shi da larabci yana jin larabci amma baya jin fulatanci baya jin kuma Hausa amma yana jin larabci yana jin gargaliyan nan tasu to da dama haka zaka same su a can fulani ne ba sa jin wani yare in ba larabci ba amma fulani ne su ne ke da kasar su ne ke kasar da kasar su da saboda ka a kasashen afirka gaba daya ka je mali ka je eh, cameroon ka je burkina faso ka je cote d'ivoire ka je duka wa'annan kasashen duka zaka samu yan uwa fulani suna nan rike da su ba za ka iya yakar su ba in kace za ka iyawa kuma bismillah ka gani wannan nukudodin da kuka ji mu ambata guda goma sha tara su ne suke faɗa amma dai alal haƙiƙa manufar su shine me shine ruguza mu ruguza arewacin Najeriya Allah kai mana magani da su karshe akwai abubuwan da zamu ambata karshe wannan muhabara abu na farko dai wato wannan abin da waɗannan mutanen ke faɗa da kuka ji na ambato su yanzu shin sun yi tasiri ko ba su yi tasiri ba akwai babban malami da ni kira ni in karantar da shi game da wannan nike saurare su yi abin da suke faɗa a wannan kasa, a wannan yankin kuma babban malami mu ne wanda muke girmamawa wanda nike ganin muke ganin sa a ƙasar nan kuma mai kima ne mai daraja ne Allah ya masa wannan daraja Allah ƙara masa darajar shine Professor Mansur Ibrahim a Sokoto bayan mu yi magana da shi sai yake ce mini shi yana ganin wa'annan abubuwan da suke duka ba su da wani tasiri nake mai gafarta malam ni ina ganin suna da tasiri kuma na yi da ni sun yi tasiri to mage wannan har yanzu ni ina da wannan manuwar ina da wannan ra'ayin cewa tabbas ta'addancin nan da wa'annan mutanen ke yi ya fara tasiri kuma in ba a ɗaukan mai mataki da wuri-wuri ba to zai yi munin da ba a iya taro shi amma yanzu ana iya taro shi tun bai kai nesa ba amma idan aka kyale kawai kowa ya ruhe baki ya shiru su shiga cikin wa'annan kafafen yada labaran su zagi mujaddadi su zagi muhammadu bello su zagi sardauna su zagi abdullahi gondu su zagi sarkin musulmi su zagi sarkin kano su zagi sarkin gondu su zagi manya-manyan malaman ƙasan nan kwata-kwata gaba ɗayansu tun daga shek abakar mahmudu gumi zuwa ga shek nasiru kabara zuwa ga shek ɗahiru usman bauchi zuwa ga dukkan malaman arewacin Najeriya gaba ɗaya su gangaro suna zagin su hashewa gabanin ƙungiya izala gaba ɗaya su yi kondemin ɗinsu su gangaro su gangaro zuwa ga malaman salafiya duka su yi kondemin ɗinsu gwamnati tana ji ta yi shiru a zo a shiga a zazzagi buhari ba don buhari bai yi wani abun kure a ƙasar najeriya ba don yana Bafulatini. a zo a ci gaba da zaginsa a ci mutuncinsa a ci zarafinsa a zo gwamnoninmu na arewacin najeriya a bi su ɗaya bayan ɗaya ana cin zarafinsu ana zaginsu amma duka wa'annan sarakunan da wa'annan 'yan siyasan da wa'annan malaman mu ruwe baki mu yi shirwe wannan bai tasiri anya wallahi tallahi akwai haɗari ba ƙaramin haɗari ba ni na ya yi tasiri kuma zan karanto muku ababen da ni gani da ido na da labari ya kawo mini da nijiya wanda ta hanya sahihiya ta iso mini ko wanda ni gani da ido na zan karanto muku su wanda su ɗin za su tabbata muku ba shakka wannan abun ya yi tasiri maganganun da suke ya tasiri domin sun fara shi ne tun ƙarƙashin ƙasa tun bai kawo haka ba tun bai kawo haka ba suka faro shi waton ƙarƙashin ƙasa mutane ba su gane ba yanzu na suka fara hitowa ga hili suna faɗi amma can sun daɗe suna yaƙi ƙarƙashin ƙasa har tasirin ya fara hitowa an fara ganin kunnuwan tasirin wannan ta'addancin da suke karantarwa ya fara hitowa amma fa kunnuwa ne suka fara fitowa jakin na nan tafi idan ba ɗauki mataki ba dalilin da yasa kake gin ina nanatawa dole fa a ɗau mataki fa in ba ɗauka ba musiba fa bala'i fa na nan tafi fa wallahi musiba su ta fi ta mai tatsi ne fa domin ta mai tatsi ne ba yakin kabilanci ne ba musibar wannan bala'in da suke tsokanowa wallahi ya wuce na boko haramun kun ga boko haramun na ta faru Sheikh Jafar Mahmudu Adam Allah ji kansa da rahama Sheikh Albani Muhammad Awwal Albani Zaria ba abinda ba su yi ba suka gwada ma gwamnati sun kira gwamnati sun gaya mata sun yi ta menene laluma laluma daban-daban sun gaya mata amma ta ce a ba matsala ta ba aka kyale sai da boko haramun ta yi karfi ta gama tara makamai ta gama ribantan matasa wawayen da ba su san inda duniya ta fuskanta ba sannan aka ankaro da idan an ce boko haramun za ta kai ka ina su daga cewa wai za su yaki gwamnati ya za a ka yaki gwamnati ka ci nasara ai baka iyawa to shine fa yanzu ake faɗa ana cewa ana son a raba bahaushe da bulata. ya ce kai ai wannan abun bai yiwa ba iyawa ana son a ce za a kwace sarautar mulki sarautar musulmi ga yan familin gidan sarkin musulmi a ba wasu a ce kai bai yiwa ana son sarakunan arewacin najeriya gaba ɗaya a yi kondemin ɗinsu a ɗauko su a ce kai bai yiwa haka aka ce bai yiwuwa a kwace gwamnatin Najeriya to bai yiwuwa amma barnar da za ta biyo baya fa na tabbatar da bai yiwuwa din kamar yadda kuke bai yiwuwan to amma kuma in aka kyale su barna za su yi domin su ƴan boko haramun da suke bukata sai sun kwace Najeriya sun kafa daular musulunci irin nasu a Najeriya muka ce bai yiwuwa aka ce bai yiwuwa ƙarya ta kyale su ba su iyawa sai gashi ba su iyan bakan amma ɓarnar da suka yi karamar barna ce ka san adadin matasan da aka yanke ka san adadin ma'adatan ƙur'ani da aka yanka a maiduguri ka san adadin mutanen da ba su san hawa ba su san sauka ba a masallaci aka ta musu da bom aka kashe ka san barnar da aka yi adamawa da yobe ka san barnar da aka yi a cikin maiduguri da baga ka san barnar da aka yi ka san rayukan da aka salwantar ka san dukiyar da aka salwantar wallahi baka san adadin ta ba to da a ce tun farko da su jafar malam Jafar suka fito suna cewa a ɗauki mataki akan yan boko haramun tun abin bai kai haka ba da gwamnati ta saurare su an ɗauki matakin da hakan na faruwa ba zai faru ba to haka wa'annan tsinannun nan haka wa'annan yan ta'addan nan haka wa'annan wa'anda ke cewa su Hausawa tsantsana makiyan Allah bayi wallahi idan aka sa ido aka kyale su ai so ya za a yi ma a raba bahaushe da bafulatini ya ma za a yi wai a ce wai an kwace sarautar sarkin musulmi ya ma za a ce an kwace sarautar sarkin kano ya za kana muna nan muna cewa ba ya za a yi ba a iyawa sai sun dasa muna barnar da za a zo a zubar da jinin da ba a taba zubar da irin shi ba a tarihin Najeriya sai sun zo sun dasa muna barnar da za a zo a yi ta'addanci a Najeriya da ba a taba ganin irinsa ba wallahi boko haramun karamin ta'addanci ne bisa ga wannan matakin da suka ɗauko wallahi mai tasi ne karami ne wallahi yan kinnafin kananana kuna gani lokacin da yan kinnafa suka faro yadda muka fita muna ta faɗi wallahi ka gane ni nan kaga manya manyan malaman mu na kasan nan kaga manya manyan yan siyasa mu wanda ke da hankali a cikin su wallahi ba abin da bamu yi ba mun kira ta waya wanda ke ɗauka wayan mu mun kira mun faɗa mai cewa matsalar kidnapping za ta yi nauyi a ɗauki mataki tun bai kai haka ba aka yi kunne uwar shegu aka ce karya ne wanda bai iya ɗaukar waya mu rubuta masa text message saboda girman kai bai ɗauka mu rubuta mai text message wanda muke iya gani a ofis mun same shi ofis mun gaya masa duk manya-manyan kasar nan wallahi ba wanda ba mu wa a wannan ba mun hau bisa mimbari mu yi hudu ba mu yi bayani mu faɗi illolin kinnafin mun faɗi illolin bandis ya kamata a ɗauki mataki tun bai kai inda ya kai ba aka yi kunne washegu aka kyale abin ya ta tafiya har yau gashi na ana ganin cewa gwamnatin ma abin ya fi karfinta to wa'annan tsinannun su ma idan ba ɗaukan musu matakin ba barnar da za su yi wallahi ta yi wa'ancan duka duka ta yi wannan domin ruguza ba haushe ruguza ba fulati ne arewacin najeriya wallahi wallahi ya yi kowane ta'addanci ta'addanci domin su ne arewacin najeriya bahaushe ba fulatini su ne arewacin najeriya bahaushe ba fulatini su ne ma najeriyar gaba daya da an ruguza su an ruguza arewacin najeriya daga idan sarakunan mu sun ji mu sun ɗauki mataki tuye zo lillahi alhamdu in sun kyale mu dai mun ɗauke wajibin mu mun faɗa haka yan siyasan mu da ake zakuɗa ana zagi ka ji irin ta'addanci da ashar da suke surka shugaban ƙasa mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da gwamnoninmu na arewacin najeriya sun yi shiru sun kyale a shiru a ma mujaddadi zagi an shiru a kyale wallahi musiba ce bala'i ne wallahi wallahi Allah bai kyale wa taqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina da musiba da bala'i wallahi idan yazo bai tsayawa ga su azzaluman kadai wallahi sai ya shahi dukkan wani dan arewacin Najeriya hadda kananan kabilun da kuke ganin ba su za su ci ba wallahi sai an gama da su kun ga kabilun nan kanana wa'inda a arewacin Najeriya wa'inda an musulmai da wa'inda ba musulmai ba wallahi musiban nan duka sai ta shafe su so daga in ana taka mata birki tun yanzu a taka in ba a takawa mu dai mun dauke wajibin da muka fada mun ce wannan abin yayi tasiri ku biyo mu za mu ambata muku ababen da muke ganin da suka tabbata mana wannan abin da suke fada yayi tasiri daga cikin ababen da ya sa muka ce muku lalle abin da wa'annan tsinannun ke faɗa. yana da tasiri ko kuma ya fara tasiri duk abun duk mutumin da an Najeriya ya san yadda zamfara take da Fulani da Hausawa ana haɗu guri ɗaya kowa na son ɗan uwansa ya san yadda Sokoto take da Fulani da Hausawa ana haɗu guri ɗaya kowa na son junansa haka Kebbi haka Katsina haka Neja haka dukkan wasu jihohin da ke arewacin Najeriya amma tsakaninku da Allah yanzu hakan take koko an samu tangarɗa an samu matsala wallahi ba haka take ba ba haka take ba lokacin da kinnafin ya faro aka tabbata ma mutane kinnafin din nan fa ko wace kabila tana ciki ya kamata ta dauki mataki sai irin waɗannan yan ta'addan sai suka je suka kara suka ci gaba da jinginawa cewa hilani ɗaya ne ke wannan Kinnafin ba hausawa babu hausawa ciki babu ko wace kabila in ba su ba a bayanan mutum kun an gane cewa akwai ko wace kabila a ciki to daga nan sai suka je sai suka fara yin yan sa kai zan kawo muku hikayoyi daban-daban da ababin da suka faru game da wannan inda za ku gane cewa lalle wannan abu yi tasiri aka yi yan sa kai wanda wayannan yan sa kan da aka yi su abin abinda suke manufar su ta farko da suka faɗa shine a yaƙi yan ta'adda yan kinnafin a hana musu shakat a kakkashe su a zauna lafiya wannan shine abin da suka faɗa amman kuma a aikace sai zan ba shine manufar ba manufar shine a yaƙi fulani a kashe fulani sai zama yanzu fulani suke yaƙa ba ƴan ta'adda suke yaƙa ba wanda dukkan mutumin da arewacin Najeriya wallahi ya san da wannan sai dai in makin Allah ne ko kuma baya son faɗin gaskiyar ga misali lokacin da abin ya fara faruwa a Zamfara akwai wanda ya gaya mini wanda makoci na ne yace gaba gare shi 'yan sa kai suka je suka iske ruga suka iske wani bafulatini yana tunkan ɓawu domin ya yawa shanunsa da bebi wato ya eh, eh, eh, abin yake da ake ɗaure dabobinsa bai san hawa bai san sauka ba yana zaune bakin kofar gidansa kawai ya ji duka kawai ya ce gaba gare shi aka kama duka wannan bafulatini aka kashe shi da yake tambaya mina na wannan bafulatini ya yi shekara shekaru yana tare da wa'annan hausawa a guri guda amman sai ga shi sun zo sun iske shi sun sa ƴan sa kan sun je sun iske shi sun kashe shi sai aka ce ai samar shekara ashirin an ce ya taɓa satan bunsuru wanda ƴaƴansa ba su san yayi wannan satar ba matarsa ba ta sani ba sannan su kansu jita jita ta ba su da sakin yayi satar bunsuru samar shekara ashirin da suka wuce ba su sani kaji na ɗaya kenan ko akwai wani bafulatanin da ya taso daga adamawa zai kai mamarsa jinya a nan abin nan mi take da suna galmi cikin Nijar asibitin galmi zai kai ta jinya a can ya wuta dukkan jihohin da ke can sai da iso cikin zamfara yana isowa zamfara a wani gari daga cikin garuruwan zamfara mota ta tsaya domin a je mai bukata ce abinci ya ci mai bukata sallah je yi sallah ba fulatinin nan ya fito da wannan maman nan tashi ba ta da lafiya sai an fito da ita sai an zauna da ita sai an kwantar da ita za a kai ta galmi sai ya aje ta a wannan gurin ya je sau mata nama can da ya je sayan nama sai kyan sa kai suka hange shi bihillace ne yan nama tana cikin cin nama maman nan tashi suka zo suka kama shi suka tafi da shi suna tafiya da shi suka je suka kama saranai suka ɗebe mai riga suka kama saranai suka kashe shi wannan mamasa tana kwance sai an kwantar da ita sai an tayar da ita aka zo aka gaya mata aka ce ga ɗanta can ɗan sa kai sun kashe ita ma nan ta mutu a nan zamfara aka yi shi wanda aka yi shi gaba gare ni shi direba ne shi ya zo yana gaya min wannan labari wannan maganar yanzu idan an ce sun wa'annan ƴan sa kai suna yakin ƴan ta'adda ne suna yakin ƴan kinnafin wannan bako ne bako ƴan jihar zamfara ne ba ba kuma ɗan jihar katsina ne ba ba kuma ɗan jihar kaduna ne ba duka jihohin nan sai da ya wuto su daga adamawa ya zo nan sai aka kashe shi me yasa aka kashe shi don yana bahilla ce ashe wannan manufar da suke yadawa cikin social media yanzu cewa yan hilla ne duka yan ta'adda ne kaga yayi tasiri yanzu su yan sa kan sun dauki haka sun yadda da hakan cewa dukkan bahilla ce a kowace ƙasa ya fito a ko ina ya fito dan ta'adda na kawai a kashe kwanji na biyu kenan ko na uku a nan cikin zamfaran tun farko farko abun fa mota nawa ce za ta tashi daga za ta taso daga jos wata daga kaduna wata da ta taso daga kano za su zo sokoto sai yan sa kan nan su zo su tarbe motar sai su fara lillekawa akwai bahila ce ciki idan aka gane akwai bahila ce sai a jawo shi a fito da shi gaban mutane a masa yankan rago ba ko ɗan zamfara na ba amma ne tuna bahila ce ne duk jihar da ya fito za a kama shi a yanka shi akwai wani wanda surukina ne surukina ne ba fulatini ne yana zama wato lokoja lokoja yake zama ya taso zai zo zai zo a jihar sokoto yana kan hanya sai aka gaya masa abokinsa da suke zama tare da shi a can lokoja ya biyo a nan zamfara zai zo sokoto shi ma kansa amma da ya zo ƴan sa kai sun kama shi sun yanka saboda ka kai ya biyo wannan hanyar surukina ne ina tabbata maka domin wa yake ga wanda yake mahaifi ga matata wallahi da jin wannan labarin dole sai da ya canza hanya a wannan lokacin sama da shekara uku da suka wuce fara yanzu nake magana ya zagayo daga can lokacin maimakon ya biyo ta zamfara sai da ya koma ta mina ya biyo ta kwantagora ya biyo ta yawuri ya biyo ta jega sannan ya shigo jihar sokoto wanda wannan ya nuna maka cewa yan sa kan da aka yi a zamfara wannan da'awar da wa'annan tsinannun ke yi ta yi tasiri sun ɗauki dukkan ni kan ta'adda ne a ko'ina ina ka fito za su kama ka su yanka ka haka suka ci gaba da yi suka dinka kama shugabannin fulani waɗanda ke magana a saurara musu suna musu yankan rago shugabannin makiyaya suna yanyankawa suna kakkashewa suna bindige su duka gwamnati tana ji ana muna faɗa mun faɗa an faɗa an faɗa sai ta yi shiru ta kyale wai kada ta faɗi a ce tana goyon bayan fulani sai aka kyale su aka kakkashe dukan shugabannin aka ƙare kashe shugabanni yanzu ba mai iya wa fulanin magana yanzu dole ba abin da an mafi gare su dole su ma su ɗauki makamin shi yasa su ma suka ɗau makami wasu daga cikin su suko suka gudu yanzu haka suna kuwara wasu wasu suna lokoja wasu suna ibbi wasu suna ina dai duka jahohin dai suna can sun gudu wasu sun gudu wasu kuma sun ɗauki makaman sun ce tun na kashe su aka yi dole su ko su ɗauki makami su kare kansu wanda shi ya ƙara inkirgin ya ƙara wato tashiji'i na kinnafin da ta'addance a cikin arewacin Najeriya kai ba ma ƙyan sa kai ba je ka bincika ka gani hadda jami'an tsaro suna irin wannan ta'addancin da ƙyan sa kai ke yi je duk arewacin Najeriya ka gani inda ƙyan sa kai suka yi red block block suka yi gate gate gate yadda eh, eh, a cikin arewacin Najeriya gaba da duk eh, wa'annan jihohin nan namu kaga irin yadda suke cin zarafin fulani daga wanda suke kamawa su bubbuge shi ko su kashe shi ko su ci kuɗinsa su amshe masa ƴan kuɗi su sake shi haka fa ne dukkan arewacin Najeriya kuma ba wai barawo suke nema a ba hillani suke nema akwai wanda ma idan ya leko mota abin da ke cewa akwai ragon yanka cikin motar nan wallahi wa'anda suka ji wannan kalima cikin mota wasu asalin su fulani ne ba a ganewa wallahi suna da yawa kawai lekowa zai yi, akwai ragon yanka haka haka aka fara kika eh, bade a Zamfara haka a wasu bangarori jihar Sokoto a jihar Kebbi musamman yankin Zoro haka cikin Neja haka Katsina haka duk mafi yau haka Kaduna wasu kananan kabilu ne ma fa ba ko Hausawa ne ba wasu kyan sakan kananan kabilu ne waɗanda ba su wuce a kidaya su ba amma wai su ne ke get get bisa titi wai suna neman bahillacin da za su ci zarafinsa kuma wani abun bakin cikin sai bai tsaya ga so kan kadai ba har da jami'an tsaron da Najeriya ta ba uniform Najeriya take biyan albashi don su kare 'yan Najeriya wallahi malam in ka da jami'an tsaro ke cin zarafin fulani akan titunan Najeriya sai ka zubar da hawaye jami'an tsaro sojoji da 'yan sanda sai sun ka iske bakin gate inda aka tattare mutane aka tsare su in ka bincika zaka iske hilani ne an tare su a hana musu wucewa dole sai sun bada kuɗi sai ka ga an tare akwai gate da ake karban ɗari biyar wannan karamin gate kenan akwai inda suke karban dubu ɗaya akwai wani gate sai sun karɓi dubu goma daga dubu biyar ne zuwa dubu goma suke cin fulani da ke wucewa bisa wannan titin wanda kuma wai sojojin da ke wannan aikin fa jagoran sojojin shugaban sojojin Najeriya gaba ɗaya shine Buhari Bahula ne wanda ke jagoran su wanda shike komandan su ne na Najeriya na kasa gaba ɗaya na kasa dan sifawa na Bahula ne ɗan sandan da ke wannan ta'addancin fa wanda ke ministan ɗan sanda a hali yanzu Bahula ne fa wanda ke jagoran su Fulani ne amma kuma su ne suke cin zarafin Fulani akan tituna wanda wannan abun yana ƙara jaddada ma ke ƙara taima wato ke ƙara ƙarfafa muna gwiwa cewa lalle tasirin tsinannun bayanan tsinannun nan da ke yi cewa fulani dukkan ta ne ya fara tasiri ga yan sa kai ya yi tasiri ga jami'an tsaro gaba ɗayansu kana gani irin yadda suke cin zarafin fulani akan tituna wannan duka yana nuna ma lalle wannan ta'addanci a yi ƙoƙari a dakatar da shi dukkan kowace kabila ai yan Najeriya ce nan da ke yan Najeriya don mi to ake barin a biya ka albashin ka a baka uniform a baka bindiga a baka allowances ɗinka wai don ka kare mutane amma kuma wai duk bai ishe ka ba sai ka amshi ɗari biyar na wani bawan Allah da bai san hawa bai san sauka ba wani talaka talak talak da ko rigarsa da da ke ga jikinsa kai baka iya sa wannan rigar sai ka amshi ɗari biyar ɗinsa sai ka amshi dubu ɗaya ɗinsa sai ka ci amanarsa ka amsa masa dubu biyar dubu goma akwai wanda ake cin dubu ishirin kawai akan get get ɗin na jami'an tsaro wannan duka bala'i ne musiba ne Allah ka gyara muna daga cikin ababen da suka faru wanda ke nuna muna lalle maganganu wa'annan tsinannu yayi tasiri shine a jihar Sokoto akwai wani garin da ake ma Mammande ranar kasuwa sadda kasuwar Mammande ke ci yan sa kai suka shiga kasuwar Mammande sun ka rinka kama fulani suna tattara su akwai direban da aka yi fira da shi a Bishan fm a garkuwa a wasu kafafi da labarai dai yace yana ya biyo da mota ta yana tsaye na lodi sai ga wasu fulani guda biyu sun zo ya san su za su zo a wani gari kuma shi ko nan yayo ya ce su shiga sun an bude mota su shiga kawai sai ga kawai waɗannan ƴan sa kan da fuskoki sun zo sun kama su da ƙarfi sun kama wannan an kama wannan sun ja su sun je sai da suka gama tattara wa'annan fulanin gaba daya duk inda suka gaba hillace cikin wannan garin ba ba wai a ba wai dan ta'adda suke ne ba hillace kawai duk inda suka gaba hillace ranar sun kama shi sai dai wanda ya kere musu ko kama ka ko in ka sheka su sa bindiga su harbe ka haka suka kakkama su suka zo suka tattara su daga cikin wanda suka kamo akwai wanda yana da sifa irin ta fulani amma ba fulatini ne ba ba fulatini ne ba amma dai yana da sifa irin ta fulani fari ne kyakkyawa haka kamar bafulatini sai suka suka zo suka kama shi suka je suka sa cikin wanda za a kashe wani dan uwa ne suka zo suka ce wallahi hilla ce ne ba suka ce ina sai an kawo musu shaida aka kawo mai yan uwa ne duka babu ce ko guda hausawa ne to sannan sai suka sake shi aka zo akwai limamin gari wanda liman na bafulatani ne shi kuma shi ke ba da sallah ta jum'a limamin jum'a jama'a aka ce musu wannan ba ɗan ta'adda ne ba ba ɓarawo ne ba ba ɗan kinnafin ne ba limami ne ma na masallaci suka ce a ni ruwansu tun da dai bahilla ce ne kawai ɗan ta'adda ne kawai a kashe haka suka sa bahilla wannan limamin nan ana ce mai malam aliyu da sauran wa'annan wa'anda suka kama fulanin nan duka suka bi su suka harbe su wasu kuma suka kwantar da su suka yi musu yankan rago suka karkashe su a mammande a nan a cikin jihar sokoto wannan ya nuna kenan maganganun da wa'annan mutanen ke faɗa ya yi tasiri cewa lalle ba Bahaushe ya tashi ya yaƙi Hillani kuma Hillani su ne ƴan ta'adda su karai kuma duk inda bai lace yake babu na ƙwarai duk ƴan ta'adda ne to daga yanzu ƴan sa kan ba suna yaƙi da ta'addancin ne, suna yaƙi da Fulani ne kaga wannan magana su ta fara tasiri kenan a Tangaza wasu ƴan ta'adda sun zo a Tangaza sun shigo Tangaza domin su yi ta'addanci dan Tangazan da babban dan siyasan a yankin Tangaza shi ke gaya mai wannan labarin da bakinsa yake ce mini da suka zo mutanen nan ba kinnafin suka zo yi ba ba kuma wani a banki suka zo nema da suka zo suka ga an taso musu sai suka yi harbi don su tsorata mutane to harbin da suka yi sai ya zama can sashi sai kuce sai je samu ta yarinya yarinya guda Allah ya karbi rayuwarta Allah ya kanta daga nan sai suka gudu sai suka shiga daji to da suka shiga daji sai yan sa kai yan sa kai na kallon su bana ganin su sun shiga daji amma suka ki biye su saboda sun san ba ta iyawa da su sai suka bari sai da suka yi nisa su riga sun tafi an kusan awa hudu da tafiya su sai suka ce za su bi su don ka san ba su za su bi ba a ni ne wa'anda ba su san hawa ba san sauka ba za a je a kamu wayancan ba suna kallon su ba suka bar kasar suka bar gari ba cikin gari ba sai da suka yi nisa sama da awa hudu sannan sai suka hada yan sa kai mashaya waye waye sai suka shiga daji suka je za su bi wa'annan yan ta'addan da suka bi daji sun iske wani dottijo wanda wannan dottijon makiyayin tumaki ne wayan da fulani ke ma baccu'e eh, masu kiwon tumaki suka same shi ana jinya ta ƴaƴa na na jinya ta suka gaishe su suka wuce bayan sun wuce sai dottijon nan sai ce ma yara ne wa'annan mutane da kuka gani sun zo sun wuce wurin nan yan sa kai ne kuma ina shaida muku ba wai ba wa'ancan suka bi ba barayin suka bi ba domin ba sa iya bin su a'a hilla ne suka fito nima Sau da ku tashi ku gudu ni ban da lafiya in sun zo sun kashe ni wannan dama ban da lafiya ba da sauki amma ku da kuke yara ba su barin ku gudu kar su zo su kashe ku yaran sai suka karɓi wannan shawara sai suka gudu bayan sun gudu sai biyu daga cikin su sai suka ce kai bai yiwa su bar baban su wannan guri bari su dawo suka dawo bayan sun dawo wa'annan ƴan sa kan ko abin nan da baban nan ya faɗa shi ne sun je sun kamo su hillani suka dawo suna dawowa suka kama wa'annan yaran guda biyu suka bar dottijin nan yana jinya suka wuto da yaran nan suka wuto suka saka biyuwa, suka samu wani mm, mm, mm, bafulatani shi ma kai ne mai kiwon tumaki shi kuma yana duk shekara a ƙasar zuru yake zuwa mutanen zuru sun kira ni sun gaya min sun san shi kuma mutumin kirki ne sun san shi mutumin arziki suka kamo shi suka zo da shi a tangaza suna zuwa a tangaza sun kamo suka ce yankin nafin na suka kamo duk dukkan yan sa kan da annan aka sheko a kashe har da ciyaman na local government jami'an tsaro suka ce a'a kar a kashe su a bari mu je mu bincika mu tabbatar da barayin ne a matsayin mu na jami'an tsaro mu su ce da haƙƙin bincike a tabbatar da laifi ko ba shi ba mu gane cewa ɗan sa kai ne wato yan ta'adda ne yan kinnafin ko ko a'a fulani ne masu abin da aka kamo kiyama yace ba mu ba ku su saboda ba ku kuka kamo su ba ciyama na local government wanda lokacin da abun ya faru wani ne wanda ina tare da shi yana nan da rayuwa ta a hali yanzu aka bukace ni zan kai zan haɗa ku da shi shi ya kira waya ana cikin wannan rigimar ya kira wani can cikin yan sa kan yake mai gashi gashi mun kamo fulani ne za mu je mu kashe yan sanda sun ce mu ba su su yi bincike kiyama ya ce kar a ba su saboda mi ai ba ba su ba su sannan suka kamo su ba mu je mu kashe su kawai wallahi fulanin na aka je aka sa musu wuta da ransu an ka kashe su ɗan jaridan da aka kashe su gaba gare shi ya faɗa min labarin nan kuma shi ɗan jaridan shi ne ya bi haccan cikin daji inda aka kamo ina hilami ya iske wannan tsohon da aka kamo ƴaƴan aka kone su ya iske shi ya hira da shi ɗan jarida wannan duk yana nuna ma ta'addancin da ake yi a wannan kasar kuma da sunan cewa a a fulani duka yan ta'adda ne a Ilela ita ma ta jihar sokoto ƙauye nawa aka ƙone mutum nawa aka kashe wa'anda ba su san hawa ba su san sauka ba akwai ƙauye da tun kamin mujaddadi ya zo ƙasar nan ƙauyen nan na hilani ne an san shi ruga hilani ne tun kamin ma mujaddadi ya zo ƙasar nan sai gashi ɗan sa kai daga abun nan daga Ilela sun je sun iske wa'annan mutanen sun bamban kama gidajen su sun kama sun kashe na kashewa kai akwai ƙauyen da ƴan illela suka zo suka iske suka kama kashe su rijiya ce matatta haka sun ka rinka kashe fillani suna kaɗawa cikin wannan rijiyar sai da suka cika rijiyar nan da gawawaki ba sai an kashe ka ba da ranka cikin gawaki ka ƙarasa. za a sare ka a maka raunin da baka warkewa a kaɗa ka da sauran ranka ka iske sauran wasu waɗanda a can waɗanda su da mutuwa ba da waɗanda suka mutu haka aka kai sai da aka cika rijiya da fulani gawaki duka da sunan cewa fulani ƴan ta'adda ne wanda yake sa har yanzu muna gaya muku cewa maganar 'yan ta'addan ne maganar wa'annan mutane a shararan nan wa'annan sharrul bariyan nan da ke da wa'annan group group ta fara tasiri har yanzu dai a nan cikin jihar Sokoto gabacin Sokoto aka yi wata ƙungiya wadda ta yi ƙoƙari yunƙuri a mata rijista wannan ƙungiyar mi suka sa mata suna sun sa mata suna honta honta yana nufin farauta wanda wannan kungiya ta farauta dukkan binciken da aka binciko aka gano ashe wai wata kungiya ce da suke buƙatar su wa registration ta zan tana da rijista domin ta rinka farautar fulani tana kashewa a local gamman local gamman na gabacin jihar Sokoto suka yi shi daga sabon birni da Isa suka yi yunkurin su yi wannan kungiyar aka zo suka hada da manya-manyan 'yan siyasan su da suka fito a wannan gurin har abuja aka je da niyyar awa wannan ƙungiyar rijista daga baya da aka gano manufar tasu aka fasa wa wannan ƙungiyar rijista amma an fasa yi mata rijista amma har yanzu wa'annan ɗan sa kan da suka yi wannan yunkurin har yanzu ba su daina kashe mana fulani a yankin nan ba amma ba a faɗi in sun kashe ba ne so nawa ba ka je an faɗa a kafa fiye da labarai ba mai faɗi saboda su suna ganin su ne sun isa su kashe amma da an bandi sun shigo dukkan yan sakan da ke wannan yankin gudu suke yi in yan bandi suka zo maimakon su je su kashe su kowa ya huta sai su gudu sai sun gudu sai su je su iske fulani da basu san hawa ba san sauka ba sai su je su kashe ba su daina kashewan ba amma kuma har yanzu yan bandi suna na suna musu ta'addanci To da wannan ya nuna ma cewa wannan dai har yanzu maganar dai a shararan nan to tana nan tana tasiri fa suna nan suna tana tasiri a cikin al'umma da cikin abin da ke kara nuna mana lalle ba shakka ta'addancin kyan ta'addan nan ya fara tasiri a zamfara wannan ta'addancin ya faru lokacin da wannan ta'addancin ya faru kidnapping dukkan inda ake kidnapping Najeriya bai kai kamar zamfara ba amma zamfarawa suna wato akwai wasa tsakanin ba zamfare da badakkari zamfarawan nan kyan ta'addan nan su ma waɗanda suke su ne kyan sa kai wanda mu da ƴan sa kai da ƴan bandis duka ƴan ta'adda ne muke ɗaukar su wani lokaci ma muna ɗaukar cewa ƴan sa kan sun yi ƴan bandis ta'addanci domin su ƴan ta'addan wa'ancan ƴan bandis idan suka zo ba ruwansu da kabilar ka kowa suna tabawa su ko wa'annan kabila guda ne suka sama kai suna kashewa wanda ke da laifi da wanda bai da laifi a balma ba sa ma iya fuskantar masu laifin saboda ka ba sa kashe masu laifi marasa laifi ne suka kashewa saboda ka sun fi ta'addanci sun yi wa'ancan ta'addanci sun fi su to na yan ta'adda yan zamfara yan sa kai haka suka je suka samu kama lallashin dakkarawa su ma su yi ɗan sa kai kamar yadda sun kai wanda su kuma saboda wauta irin tasu da dakkarawa, ai in ba da wauta ba kun ga su a matsayin su na zamfara sun kasa ai yanzu akwai bandits a zamfara kuma bandit ta yi karhin su har yanzu sun kashe hillanin da basu san hawa basu san sauka ba a zamfara amma yan ta'addan bandit suna nan sun yi karhin su sun kashe marasa laifi a zamfara amma su can bandit suna nan sun fi karfin su amma a hakan suka je suka gaya ma dakarawa ya kamata ku ɗauki mataki su ko dakara suka ce to bari su yi nasu suka yi dada wannan hudubar tasu da shedan sai suka je suka yi nasu yan sa kai cikin ka'idodin da aka sa sa kan zuru na dakarawa cewa dole ne kada a sa bahilla ce cikin wannan wane ne ko liman ne ko min matsayinsa kada a sa shi cikin sa kai na ɗaya kenan na biyu suka sake lallaɓawa bayansu suka ce muna da maganin bindiga za mu baku waye in kura tana da maganin zawo da ta ba kanta kuna da maganin bindiga ƴan bindiga suke bindige ku kullum wai suna da maganin bindiga ba su kai ma kare shi ko kare da wauta sai suka yadda suka ce to shikenan a bamu suka ce to ga yadda za a yi Ragona suke cewa ba dakkarawa su ko sa su sau da kuɗinsu sai su kawo sai a yanka wannan san in an ka yanka wannan san sai a yi masa tsoka tsoka tsoka sai a zo a aza tukunya a dafa sai shi wannan ah, wato mm, mm, ah, ah, bahaushen zamfara ba zamfare shi ko sai zo da ɗan magani na ɗan gari magani sai barbada cikin tukunya sai ta tafasa to naman ya dahu da wannan ɗan maganin sai a zo kuma a ce kuma yanzu sai shi su wa suka sausan su ka san ba da kare wani lokaci wawa na ko wallahi su suka sausan su ba. haka kuma sai suka zo kuma shi iyaka ta shi ba zan fare dan maganin da ya sa cikin wannan tukunyar to daga nan kuma sai ya ce to kuma za ku zo ku sai naman yanzu ga hannun ba zan fare ga da ya sa dan magani ne ku addasan ku kuma yanzu ku za ku sai naman ya za a saya duk mai bukata tsoka ɗari biyar wata tsoka kuma dubu ɗaya ɗari biyar dubu ɗaya sai ka zo ka saya ka ci in ka ci ta wai maganin bindiga kenan ko a halbe ka bindiga ba ta tashi suka ruɗe su suka je suka saya da suka saya sai suka ci bayan an yi haka sun bi su ko ina duka yankunan zuru suka yi hakan to daga nan sai suka ce to yanzu kun ci maganin bindiga amma akwai abin da ke karye wannan bindigar menene ke karye maganin bindigar shine hulɗa da bafulatini idan kai hulɗa da bahilla ce to wannan magani ya karye daga yau saboda ka karka kuskura kai hulɗa da bahilla ne ku yanke daga yau kamar yadda kaga wa'annan tsinannu suna faɗa a yanke daga yau da bahilla ce to haka wa'annan zafaran suka je suna faɗa ma da a yanke daga yau saboda ka karka kuskure kai hulɗa da bahilla ce sai ya zama kana tare da badakare shekara wa shekaru alhamdulillah dakkarawa suna cikin kabilun da suke da kirkin da ake zama da su zaman lafiya can inda aka fito sai da wa'annan zamfara suka je suka gurɓata su sai kana zaune da su zaman lafiya matsayinka na bahula ne kuna zaune shekara wa shekaru lahiyar lau tun kakanninku haka kuka iske da babanka da babanai abokina kakanka da kakanai abokina haka kuka iske kuna zaune lafiya lo komi ku lafiya lo ba matsala ya sai ka zo kawai ka gaishe shi ki karba ma gaisuwa ya gane ka ya game ma huska in bai hankali ba ya zage ka ma ya nuna cewa zai iya kashe ka yanzu saboda mi saboda yanzu gashi nan ya dauki bindiga an ce kuma ba a yadda da bahillaci ya shiga wannan sa kai ba saboda ka babu wanda bahillacin da aka yi ya rike makami amma su duk suna rike da makamai sai zo suka kama cin zarafin fulani ya ce to wannan bindiga magani magani ne karka saki ma hulɗa da hillaci gaba daya sai suka ci gaba da zama haka ba sa hulɗa da hillani ba sa abun ga da su kuma an ba su maganin bindiga suka kama hillanin mu ɗaya bayan ɗaya suna yanka wayan musamman da a jagororin hillani suka kama dikko dengi sun ka yanki suka kama wani alhaji kiruwa wanda shike shine babba wani babba alhaji ne a kasar maga har ya ya gudu da dabbobi ne da yara ne suna abun nan suna kwanta gora sai yaro ne ɗaya sai gina sai sai shago a cikin zuru sai ya ɗauko kuɗi makuɗi ya sa cikin kusan miliyan bakwai ya sa cikin shago sai shi baba ya ce to zai zo ya ga shagon da zai zo ya ga shago aminai ne daga cikin aminansa akwai ciyaman na miyatti Allah na ƙasa gaba ɗaya ku kira shi ku tambaye shi sai da ya kira shi ya ce kakka zo ƙasan nan na zuru saboda sun riga sun eh, an yanke za su rinka kakkashe dukkan shugabannin ne kai kuma babban bai lati ne karka zo za su kashe ka yace to shikenan shi dai ba matsala zai zo kai shago kai zai gani ya koma saboda ajali na kira ni sai ya zo yana zuwa cikin shagon ranar jum'a mutane na wucewa ranar jum'a hillanin nan su guda biyu shi baban da ɗan suka hangi ƴan sa kai taso ma shagon da rike da manyan makamai suka shiga cikin shagon suka kulle ƴan sa kan suka zo suka kama taran shagon kowa na kallo sai da suka buɗe shagon suka kama hillanin nan gaban mutane kowa na zuwa masallaci ana kallon su suna saran fulani nan sai da suka yi musu gaja gaja gaja gaja raka sannan suka ɗauke su suka tafi da su sai da aka yi kusan wata biyu ina biye da wannan kes ban ko ga wasu ba a gani ba wayan na hilalin guda biyu wannan shagon da aka zuba ba kusan miliyan bakwai suka wawashe gaba daya suka kashe suka samu wani wanda ya yi aikin siminti a nan a abin nan a sokoto sokoto simin ya yi aiki a nan ya samu accident wani lati ne kafa wune suka kakkarye ya koma kanya ana ce mai malam maude ya koma kanya da zama aka bashi sakataren miyarki Allah suka zo gida suka ɗauke shi a matsayi ne na bafulati saboda yana bilaki yana cikin wa'anda ke yaƙi da bandit yana cikin wa'anda ke faɗa da bandit maundi na san shi yana cikin masu faɗa da bandit amma haka suka zo a gida suka iske wannan bawa Allah suka ɗauke shi gurguna da itace yake tafiya suka kama shi gaban iyali ne suka kakkalle waɗannan itatuwan suka ɗaura shi bisa mashin suka je da shi cikin daji suka yanka shi suka ɗebe mai harshe suka ɗebe mai idanu suka yi mai kaca kaca kaca sai daga ba aka ji ana nema da da ki aka gano gawarsa suka zo suka haka suka ci gaba da wannan ta'addanci gaba ɗaya sai gashi yan ta'addan yan zamfaran kuma waɗanda suka fi karfin ba zamfarin da ya je azaba da kare bisa ga wannan mummunan hanya na cewa ya ki hillani nasu na zama wanda suka yi shekaru wa shekaru a kasar ba wanda ya taba ba wanda ya taba jin su sai gashi wa'annan yan bandis na zamfara sun tashi sun kaima ƙasar zuru hari da suka kai ma wannan ƙasar zuru hari suka biyo ta gaya wayannan ƴan sa kan tunna bazan fare ya cuce su ya ce ya ba su maganin bindiga haka suka ɗauko bindigogi suka kira wayoyi gaba ɗaya ƙasar zuru gaba ɗaya suka ta samma wa'annan ƴan bandit suka haɗu a gaya gaya tana nan gabas gari ba suka haɗu a wannan gurin ƴan bandit tunna waton ah, su already dama suna da training ƴan bandit in dai ta'addanci ne sun yi kowa iyashi suka sa yan sa kan nan tsakiya suka kama bindige su sai da aka kashe sama da mutum ɗari biyu yan sa kai na zuru sai da kashe sama da mutum ɗari biyu saboda su suna ganin cewa an ba su maganin cin halbin bindiga ba zan ya yi musu kyauta ya ba su kuma ya yi musu kyauta ya raba su da hilla ne suka zauna da su shekara wa shekaru to su hilla su wa'annan yan bandin na zamfara din nan wanda suke su kabilu ne daban-daban akwai na Najeriya akwai na ba Najeriya ba akwai Fulani akwai na ba Fulani ba akwai Hausawa akwai kowa har da Dakkarawa ma akwai ciki suka zo suka karkashe musu wa'annan yamsa kan sama da mutum ɗari biyu suka sake dawowa kuma aka ce ai an kuskure ne akwai abin da yasa ba a ci maganin da kyau ba ko ba a bi ka'ida ba suka sake tarbonsu a wajen yankin Dili aka je can ma aka yi musu ragirga aka kashe sama da mutum ɗari da hamsin suka kashe wa kaɗa su ci wannan su ne wa'annan zamfarawa nan da irin wannan shegiyar da'awa ta wa'annan matsiyata eh, mayaudara irin da'awa su ke ita ce ta kisu aka je aka yi musu wannan shi ne lokacin gwamnan jihar Kebbi ya je ya musu ta'aziyya akan wannan abun da ya same su kuma an kakkace musu mutane suka je suka tare hanya suka kama kone kone suka kama jifar gwamna suka ce wai shi ya sa su ai bahilla ke ne shine kaza da kaza suna ta'aziyya fa ya je musu da kuma taimaka musu amma suka zo suna ta jifa ta wanda su suka jama kansu wannan musiba fa su suka jama kansu wannan bala'in shi ko ya samu musu wai amma suka zo suna jifa ta ba haka ta faru a waje suka kama jifa ta kari da karau daga ci ababen da ke tabbata mana lalle ba shakka wannan hudu ba ta shedan ta na tsinannu ta fara tasiri ga al'umma ta fara tasiri ga wasu wa'inda suke ba su san ciwon kansu ba a garin riba riba wadda ke yankin zurun har yanzu dai akwai lokacin da wani bafulatani ya taso daga yankin watagu can sama wato gabas gariba ya zo cin kasuwa a riba wanda kuma mutumin ɗan kasuwa ne sana'ar mashin yake ya siya ya siyar ya zo a cikin garin riba yana cikin sana'a ya zo da kuɗi sama da dubu ɗari bakwai wanda ya zo da su a wannan rana kamar da ƴan uwansa suka shaida muna ya zo yana cikin kasuwa yana siya ya siyar yana siyan mashin yana siyarwa a nan cikin kasuwar suka zo suka kama wannan bafulatinin suka yi da shi gabas gariba gabas gariba da ka fito riba zaka cimma wannan gulbin wanda ke bayan riba tsakanin riba da waje a wannan gurin suka zo suka sassare wannan bafulatinin suka kashe shi suka kwashe wa'annan kuɗin gaba ɗaya suka je suka kaɗa shi a cikin ruwa sai da sahi yan uwa ne fulani suka zo yan uwansa suka zo suka fitar da shi da sauran mutane albarka suka fitar da shi daga cikin wannan gulbin aka zo aka yi masa sallah a nan gidan sarkin waje dukkan wannan yana daga cikin ababen da hudubobin da shedannun nan ke yi na nuna cewa ba fulani a duk inda ya fito duk salahasa duk zamansa mutumin kirki a shi a wajensu su dan ta'adda ne saboda ya kamata a tashi a yaƙe su wanda yake nuna ma lalle wannan abun ya yi tasiri kwarai da gaske na mutanen da ƴan sa kan da ƴan zamfarawa suka sa suka ci gaba da wannan ta'addanci a wannan gurin har yanzu fa ba wai dainawa ne suka yi ba har yanzu ba su bar irin wannan ta'addancin ba kuma har yanzu ba su gano cewa zamfarawa sun kada su cikin hadari ba sun kada su cikin musiba sun kada cikin wahala kuma ka sani duk da wannan ta'addanci da suke suna kama fulani da basu san hawa ba san sauka ba suna kashewa kamar yadda su zamfarawan suka yi kamar yadda ake a katsina kamar yadda ake a sokoto kamar yadda ake yi a zamfara kamar yadda ake a dukkan mafi yawan jihohinmu na arewacin najeriya irin su kaduna irin su niger to haka har yanzu suna wannan abun amma abun bakin ciki abun damuwa a lokacin da su kuma yan bandin suka zo yan ta'addan da ke can wa'anda aka yi sa kai domin a yaƙe su wa'annan mutane gudu suke kamar yadda ka san gudun fit da rai ba sa tsayawa su fuskanci wa'annan yan ta'addar duk da bindigogin su duk da komin su yanzu idan yankin zuru aka ce ga yan sa kan nan sun do can da da su fahimce su ba idan suka zo zuwa suka tarbe su shi yasa aka tai musu wannan barna aka rinka karkashe su to amma a halin yanzu da sun ji an ce ga yan wa'annan yan bandit za su shigo Za ka gaba da kare ya yadda bindigarsa ya sheka da gudun har ma ya tsere ma matarsa a wajen gudun shi yasa har matan sun fara ce musu to me umfanin bindigoginku tunda idan ɗan sa kan ɗan ta'addan suka zo kuke eh, kuke shigewa gaba da gudu mu biyo ku a baya wanda ko jira mu ma ba ku yi tsere muna kuka a wajen gudun sai kuma an kare wannan ta'addancin yan ta'addan sun kare yan ta'addancin shi ko ya gudu yayin da yan bindigarsa zai daga baya sai ya sake dawa kuma ya zo ya ɗauki wannan bindigan kuma ya je ya samu fulatinin bai san hawa bai san sauka ba kuma ya kama shi wa zai yi wanda wannan kuma ya nuna ma tabbas wannan hudu ba ta ce ɗannun ta fara shiga kuma ta fara tasiri ga cikin al'umma wanda ba ma ba ga bahaushen ba har ga kananan kabilolin da ba su wuce a kidaya su ba wannan abun ya fara tasowa ya fara faruwa ya fara tasiri kada ku manta da abun da ya faru a jihar Kaduna wanda wannan bidiyon ne kowa ya riga ya gane shi abin da ya faru a Kaduna a lokacin da ɗan ta'adda suka zo su ɗauki wani ba gwari ne gwari ne suka zo su ɗauki wannan gwarin a wani yanki ce nan wajen Kaduna da suka zo wajen ɗaukarsa ashe ba gwarin nan yana da bindiga yana jin sun zo shi ma sai harbi bindigarsa sai suka gane cewa yana da bindiga saboda ka sai suka je suka kashe shi bayan ya halbe musu mutum ɗaya wannan mutumin ɗayan da suka harba sai suka ba su yan bande ba sun kashe shi sun gudu sun bar wannan mutumin shi kuma mutumin bai yi da mutuwa ba shi sai ya lallabo ya yana yana tahowa ko da yake zuwa ya iske wata ruga wanda wannan rugar ita kuma a lokacin da sun kaji ana harbe-harbe duka sun gudu sun koma cikin sun shiga cikin daji domin su tsira da rayukansu shi ko da ya zo sai zo ya sauka ko kuma ya shiga cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan wa'annan mutane sai ya ɓoye su masu gidajen ba su ma sani ba suna can cikin daji suna gudu a cikin azumi aka yi wannan abun lokacin sahur na yi sai suka ji bindigogin sun lafa ya kamata su zo su yi sahur suna zuwa a wajen sahur suka zo suka tarar da cewa lokacin sahur ma har ya wuce ba su ma san da suna akwai wannan mugun ba wanda aka harbo daga can ba su san da shi ba suka zo suka ga lokaci ya wuce shikenan sai suka sai suka sai suka dau azumi hakan ba tare da sun sun sahur ba ana wannan fa sai gashi rana tana yi suka fahimci cewa ashe wa'annan yan bandin da suka biyo wannan gurin dabbobin su fulanin sun ji halbe halben su ma kamar yadda fulanin suka gudu to dabbobin ma sun gudu saboda haka ba su ga dabbobin su ba sai suka dauka cewa yan bande suka kore musu wayannan dabbobin saboda haka sai suka je suka iske hakimin garin duk ba su san da cewa akwai wannan mutumin da aka raba nan cikin wani gurin ba saboda ɗakin da ya shiga ba ɗaki ne inda mutane suka yi ba saboda ba su san da shi ba sai suka je suka nemi permission daga wato district head eh, na wannan gurin wato basarakin wannan gurin suka same shi suka ce masa suna eh, an sace musu shanu suna son su dan bi ko Allah zai sa su gano su koda waɗanda ke dan kuttuwa ne ga hannu waɗannan yan ta'addan sai suka basarake yake ba su dama suka tafi suna suna zuwa wajen bidan suka biyo bidan har rana ta yi ba su gano komi ba suka dawo suna dawowa sai ga yan sa kan wannan yankin na wannan kabilar ta gwarawa su gwarin sun haɗa ƴan sa kai da manya-manyan makamai suka zo suka taso ma wannan rugar suka zo suka iske wannan rugar kamar yadda yan jaridu suka je suka hira da kowa da yan garin da sauransu aka kuma yada a duniya suka iske wannan ɓarawon a cikin wannan gurin suka yi da kashe shi bayan san kashe shi suka bi dukkan waɗanda ke cikin rugar wanda bai gudu ba suka kama sauran suka gudu suka kama sama da mutum hamsin da wani abu sama da hamsin da uku zuwa hamsin da biyar suka kama wa'inda mutane suka kama dukansu da tsara suna duka suna tsara za su karkashe su duka sama da mutum hamsin da wani abu ha za su kashe su a ruga daya wai duka ɓan bandin ne duk barayi ne wanda shekara shekaru suna na wannan gurin tare da su ba wani abin da ya taba hada su amma haka suka kama tsaran wa'illan fulani da kisa da tsara da eh, duka sai da sojoji suka jiya sojojin suko suka zo sojojin na zuwa yan sakan suka ce wa'annan su ne yan bande suka kawo hari jiya suka kashe wannan mutumin suko sojoji ba wani bincike da yake wannan ita ce kasar mu ta Najeriya haka muke da sojojin mu da yan sandan mu da dukkan jami'an tsaron mu idan wasu yan sa kai suka kai musu complaining ga abin da ke faruwa ba bincike suke ba kawai hukuncin da za su yi shine wanda wa'annan yan sa kan suka fara daidai ne ko ba daidai ba sa tsaya su bincika su gane cewa akwai adawa akwai kiyayya tsakanin wa'annan yan kan da fulani a duk inda suke wanda wannan sai yasa ba su tsaya wani bincike ba su ma sai suka kama ma yan kan duka da shuri da bugu suka zo suka rinka ɗauko su suna lodin su yadda ake lodin buhuhuwa suka ɗauko fulani da azumin su suna lodawa wani sama wani wani sama wani da du, suna duka suna takawa a ƙasa suna jefawa a cikin wannan motar bidiyon tana nan a duniya kowa yana kallon abin da ya faru a jihar Zamfara a wannan lokacin sai da hakan ta farun kuma an riga an loda suka mai da kasa ana loda buhuwa an shushura kaga soja ya hau saman mota ya dibi fulatini yana kwance ya taka ya shura ya ɗauko ɗan uwansa ya aza sama ya ɗauko ni ya aza sai da aka cika motar nan wani saman wani wani saman wani suna duka suna suna, suna shuri sojoji ne sun zo wajen bandi ne suka kama ba tare da wani bincike ba karshe da aka zo aka yi bincike aka tabbatar da fulani nan babu wanda dan bandi cikin su duk gaba su mutanen kirki ne wanda ba abun da ya hada su da yan bandi wannan kawai abun da ya same wannan kawai ta'addanci ne aka zo aka yi musu wanda wannan gwarin suka shirya musu kuma shikenan sojojin suka karba aka yi musu wannan ta'addanci har bayan sai da aka yi kusan kwana goma da wannan hadisar a yan jarida suka je har wannan rukan suka yi hira da yan uwan wannan mutanen da aka wa wannan yan uwan ke faɗa duniya ta jiya a bidiyo suna cewa wallahi so har yanzu ba su inda yan uwan nan nasu suke ba shi an kakkashe su ko suna nan da ransu su wallahi ba su sani ba yan jarida suka hira da su aka yada a social media kowa ya ga wannan abun ba wanda bai ga wannan abun ba a duk duniya ba ma Najeriya kadai ba sai da ka yada shi duk duniya aka ga wannan bidiyo kuma har yanzu bidiyo yana nan wanda wannan yake nuna ma cewa wato wannan kiran na ɗan ta'addan nan kiran nan na wa'annan na matsi marasa albarkan nan ke yi na cewa dukkan fulani yan ta'adda ne wannan ya yi tasiri ga wasu wa'anda suke ke ganin cewa su makiya ne ga fulani wanda kuma suka haɗa suna yakin wa'annan fulani ba tare da dace wato ba tare da suna da laifi ba wannan shine ya faru kaɗan daga cikin ababen da ke tabbata ma cewa wannan hudu ba ta tsinannu ta fara tasiri ga al'umma kamar da ni ina da yaƙini hakan tabbas